الرحمن بسم الله الحمد لله والصلاة rasulillah على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد tambayoyi da yan uwa suka turo wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam ilimi da nisan kwana mai amfani amin ya ce tambaya ta nan ita ce a saudiya kafin sallar idi zan ji ladane suna ta kabbara har zuwa lokacin tayar da sallah amma a nan ba a yi kuma idan ka taho kana yi a hanya sai ka ga ana ta kallon ka kamar ka zo da wani sabon abu eh wannan gaskiya yana daga cikin inda muka kuskure ma sunna abinda suke a saudiya shine daidai tunda kamar yadda za mu gani babi biyu bayan wannan babi uku kai a bayan wannan al'amal fi ayyamin tashrik imam bukhari zai kawo batun yin waɗannan kabarori da ake yi sunna ne ko a cikin tafan fiƙi cewa yayin da ake tafiya sallar idi a rinka yin kabbara kuma idan aka je filin idi in aka zauna wannan kabbara kawai za a yi ta yi har sai liman ya fito sai a je wannan sunna ne so da aka yadda ladane suke yi a makka suke yi suna tunatar da mutane kuma ana yi haka ya kamata a rinka yi amma mu anan ba a yi sai kaga an zo ana yin furi huɗu ba ba lokacin wa'azi ba ne ba lokacin wa'azi ba ne lokacin kabbara ne amma sai ka gan mu da yake abin nan ana ganin kamar wa'azin da ake bai isa ba ne to tun da dai ga jama'a su zo sai a kama a ta wa'azi a lokacin to wannan kuskure ne an kuskuce an kauce ma sunna a sunna shine a rinka yin waɗannan takbira na i hmm. kuma abin nan a munan wajen har har yadda ma takbirat din suke na masjidul haram kasan suna yi ne da duwanda wanda ya san kira'ar hijaziya alkira'ar sigar nagmar ta yan hijaz wato suna da tilawar hijaziya tilawa ce mai shiga jiki yadda limamin haramun makka suke yin ta a ah, ga shi nan yawanci za ta jinta a cikin clip clip ana ta yi Mm, to har clip din ya kamata har clip din muka bayar idan mu nan mu ba za a yi ba mm, a karya muryar da dadi, to a sa wanda yake a cikin rikoda mana a yi sai mutane su ji su masu rinka yi mm, gaskiya ya kamata eh, mu rayar da wannan sunna eh, eh eh a kuri hudu ba muke yi oh yana yi ladan yana yi <laughs> to daidai ne haka ya kamata gaskiya haka ya kamata a rinka yi a rayar da wannan sunna a rayar da wannan sunna saboda haka abin da suke yi a makka daidai ne makka da madina ba ko makka da madina ba gaskiya har kasashen larabawa wanda ya sallah irin su egypt na'am na'am babu komai ko sun yi tare babu laifi ko su yi tare din ana yi suna yi kai ma ka yi tunda sayyidina Umar radiyallahu anhu a lokacin mina in ya fito kofar haimar ka yayi yana yi sai mutane su yi bi takbiratihi sai su ma su kabbara da kabbara Umar sai ka jiga baki mina ta ta ta rube ta tsuye daga baki ɗaya da wannan kalma fatar mina haka aka ce sai ga mina tana kugi da kabbara idan sayyidina Umar ya fito yayi wanda yake wannan yana da asali wato wani ya ja sauran mutane a bi eh. sannan tambaya ta biyu wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya kara lafiya da nisan kwana Allah ya kan hajiya amin malam dan Allah a yi wa matata nasiha tana jin karatunka amma ba ta san girman mijinta ba tana yin gaban kanta gaba ɗaya sai abinda ta ga dama take yi yanzu ma haka malam azumi ta ɗauka ba ta sanar da ni ba malam zan iya karya mata azumi ko na yi laifi a ita kuma ya matsayin nata azumi? malam tsawon mu goma mu uku auren zumunci aka yi mana amma malam in kace ta je gida ta huta sai ta ce ita ta ci gida babu inda za ta je malam idan na dawo babu kulawa ko sallu da zuwa babu don allah malam a yi mata wato ko ko sallu da zuwa babu don allah malam a yi mata nasiha tun da rayuwa ta cin mun ita ma sai ta canja allah ya kai malin gida lafiya to allah na farko dai allah ya huci zuciyarka sai an yi haƙuri da sha'anin rayuwar iyali kamar yadda sai umar radiyallahu anhu ya ce fitinar mutum a cikin iyalinsa da dukiyarsa tukaffiru hassalatu wasu a wasu sadaka azumi da sallah da sadaka suna kankare wannan fitinar irin waɗannan abubuwa ba ka raba su a cikin gidaje amma in ya tsananta to dole ne a janyo hankali kamar shi wannan hakika abin ya tsananta yadda zai zama cewar a mace babu a miji ba nuna girmamawa a gare shi ko sannan da zuwa idan ya dawo ba za ta yi masa ba sannan ta rinka ganin kan cewa ita ta fi karfin dukkan wani ba da za a yi mata abinda ma aka ce sai ta nemi izininsa ba za ta nema ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ya halatta a hadisan abi huraira ya halatta ga mace ta yi azumin ta tatawwi wa zawjuha shahid alhali mijinta yana nan tare da ita illa bi izinin sai da izininsa sai da izininsa saboda haka idan sai ba izininsa idan ya karya mata azuminsa ya yi daidai da laifi ba ita kuma wannan azumi da aka karya mata abinda asfahih ba sai ta sake rama shi ba tunda dama shi azumin ta ba azumi ne wanda yake sai an sake rama shi ba sabanin mazhabar malik da suka ce inda ta dauka in ta karya dole sai ta rama shi dole sai ta rama shi ihtiyatan shine ta rama wannan azumi saboda kula da maganar da aka rubuto a masabar mali. cewa suna malaman malikiya suna cewa kada ku bata ayyukan to tunda aiki na farilla ne yayin da ka fara shi kuma in ka karya shi da kanka to ka bata aikinka kenan don haka sai karama shi to saboda duba da wannan magana ta malaman malikiya duk yake sun saba sauran malamai sun saba musu sarama wannan azumi amma lallai wato a lura babu wanda yake da haƙƙi a kan mace bayan haƙƙin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam irin haƙƙin mijinta hatta iyaye haƙƙinsu su koma bayan haƙƙin mijinta ne haƙƙin iyaye koma bayan haƙƙin miji ne dangane da mace dangane da mace ya kamata mata su san haka haƙƙin miji a kansu ba ƙaramin haƙƙi bane saboda haka idan dai har tana halartar majalisin ilimi to majalisin ilimi ya zamanto shaida ne akan kyakkyawan halinta domin maksudin karatu a can ya canza halin mutum ya zamanto ya yi tasiri a ga wannan tasirin ba kawai akan ibadar mutum ba a ga tasirin hatta akan mu'amalarsa a ga tasirin akan yadda yake mu'amala da masu haƙƙi a kansa da wanda shi yake da haƙƙi a kansu wanda yake suke da haƙƙi a kansa ya zamanto yana kokarin sauke wannan nauyi wanda kuma yake da haƙƙi a kansu ya zamanto mai musamaha mai yafiya mai kau da kai a nasa haƙƙi wannan shine ne kyakkyawan ɗabi'a wadda abinda ilimi yake karantarwa kenan ilimi da tarbiyya abinda yake koyarwa kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a tunda an ce babu abinda yake shigar da mutane aljanna irin tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a Allah ka ba mu kyawawan amin to sannan wani shi Allah kara malam lafiya da imani ya kare shi da kariyarsa a karmakalla ya halatta a yi transfer na kudin sadaki to wato iyaki a ni wasu na iya jara mu yake nufi saboda ranar juma'a an yi transfer din kudin sadaki muka ce lagadan ajalan to wato malamai zamanin nan eh ko na wani to yanzu na farko dai transfer idan alat ya fito kabdu ne karɓa ne na kadan in har alat ya fito in har aka ji wannan alat din ba irin alat din honorable guda ji ba <laughs> eh, inda ka ji alat din wannan eh, shi kenan wannan qabd ne haka haka fatawar majma' al-fiqh al-islami suka ce ah, wannan shi ne ake cewa al-qabd al hukm karban draft in aka zo lokacin ɗaura aure aka zo da draft aka bayar karɓan draft shi ma na ƙadan ne kuɗi ne check shi ne ba za a iya cewa na ƙadan ba saboda za ka iya ba da check kuma ya zama to kafin ka je ka kwashe kuɗi to amma waɗansu malamai sun ce ba da check shi ma ƙabu ne saboda doka ta sa in dai ka ba da check babu kuɗi a cikin account ɗinka ta aikata laifi da za a iya ɗaure ka haka ne ko ba ta hmm. to tun da ku ya zamanto da ƙarfin doka ta tsare shi ta mayar da duk wanda zai bayar da ce dole sai ya tabbatar yana da su saboda haka shi ma an ɗauke shi a matsayin kabu ne to shi dai sadaki ba sharaɗi ba ne sai an bayar da shi a majalisin ɗaurin aure za a iya bayar da shi kafin majalisin ɗaurin aure za a iya bayar da shi a majalisin ɗaurin aure za a iya bayar da shi ma daga baya ba ma a sanya masa ajali ba za a iya nikahu tafwid a ce to sai abin da ka kawo ba a yanke masa ba ba a sa masa tarihi ba abin da yake faruwa a cikin irin wannan sadakin yayin da aka zo tariya sai ta to ita ba za ta tare ba sai an ba ta sadakinta tana da haƙƙi a kan nan bai isa ya tilasta mata ta tare ba in yana so ta tare yana son ya yi angwanci ya je ya kawo sadaki saboda haka kun ga ana yin sadaki duk ta wannan fuskar guda uku sannan wajen bayarwa ko ka ba ma waliyinta ko ka ba ta ita kanta saboda haka ko in ma transfer za ka yi ga account din ka iya yin transfer ga account din waliyin ko ga account din ita matar to sai dai tunda ana neman shaida akan cewa ya an bayar idan ba ita ta riga ta gaya ma waliyin cewa ai ya bayar ta sadakin ya sa a account ɗinta ba idan aka zo zai iya cewa to shi bai san da an biya sadaki ba amma kun san yanzu duk ɗaure auren da ake yi wa ake ba masa sadaki ba wani waliyi ake ba ba shi yake karɓa to shi ne uh, kudinsa ne eh? shi wakili wakilinta ne wajen karɓar sadaki sadaki na ta ne amma saboda yana da yana da safwiri yana da wakilci shi yasa ake cewa ya amince ya yadda inda ita ta wato uh, inda daga baya ta zo tace ce ba ta yadda ba to wannan magana magana ta ce waliyin ya ce ya yarda a kan dubu ɗari da aka bayar daga baya ta ce ita ba ta yarda ba ita dubu ɗari biyu za a bata dole a ji maganarta domin sai ta ce ita ta ba shi wakilcin waliyi ya ba da wakilcin ya shi haƙƙinsa ya ɗaura aure amma wajen yanke sadaki wannan nata ne za ta iya cewa ba ta yarda ba in kuma ta faɗa ɗin dole shi mijin in yana so sai ya ciko mata sadakinta duk da an ɗaura aure akan wannan sadaki ɗin amma in ta ce ba in ta akan haka aka yi yarjejeniya ba ko ita ba ta yadda da wannan sadaki ba za a yadda da maganarta wallahu ta'ala a'lam sannan malam mai kwangila zai yi zakka kuma ya zai yi wannan tambayar tana da lokaci ya gure sai Allah ya kai mu darasi mai zuwa insha Allah a amsa ta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai dan uwanmu da muke sallah da shi alhaji ahmed chairman Alhaji Ahmad dai Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mayar masa da alheri yanzu nan aka tace motarsa a nan wajen masallaci Allah ya musanya masa Allah ya baddala masa su kuma wanda suka yi wannan Allah ya intikami a kansu Allah ya tona asirin Allah ya mana maganin su ya mana maganin sharrin su magabatan mu Allah ya gafarta musu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya akwai yar uwar mahaifiyar mu iyalin amma ta wannan kano tana fama da rashin lafiya muna roƙon allah ya baka lafiya akwai dan uwa chairman alhaji bashir dan malam jiya ya turo lita dubu biyu ta diesel na roƙon allah ya saka masa da alkhairi allah ya haska kabarin iyayensa shi ma allah ya sa shi a kabarinsa allah ya haska masa kabarinsa akwai kuma dan uwa na alhaji sagir cm yola da yake turo da data da ake yada karatuttukan nan allah ya saka masa da alkhairi allah ya sanya albarka a cikin dukiyarsa allah ya karbi waɗannan ayyuka da kuma duk waɗanda suke hidimta ma wannan karatu da wannan masallaci da sauran masallatai allah a karba daga gare su allah mu ma ka sanya mu a cikin masu yin wannan hidima ka karba daga gare mu akwai wanda za a yi wa matarsa operation na cs muna roƙon allah ya ba ta lafiya allah ya sa a dace akwai masu bukatar addu'a a akan waɗansu muhimman al'amura da suka sa a gaba Allah ka biya musu bukatu matafiya kuma muna roƙon Allah ka musu ka kasance tare da su ka ba su nasara a cikin tafiyarsu akwai mai fama da ciwon ido a da ciwon ido wanda ya tsananta muna roƙon Allah ka yaye masa Allah ka ba shi lafiya muna roƙonka Allah ka yi mana zaɓi a wajen zaɓen nan da muke fuskanta Allah ka zaɓen mana wanda yake shine mafi soyuwa a gare ka ka zaɓen mana wanda shine ka san ya fi dacewa a gare mu wajen kawo gyara da inganta rayuwar wannan al'umma da inganta halin bayinka Allah muna roƙonka da rahmarka a gare mu wanda za ka yi mana kyakkyawan zaɓi na shugabancin wannan ƙasa tamu a dukkan matakan da ake takarar neman shugabanci برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين